jama'a musulmi barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madina zazzau a nan garin zaria lardi zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammaci ne na lahadi ashirin da uku ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da ashirin da uku ga watan uku shekarar dubu biyu da ashirin da biyar. wannan kuma shi shine darasi na uku insha Allah a cikin jerin biyar darussa na matukin alkur'ani a inda muke tafsirin alkur'ani a cikin wannan wata na ramadan muna roƙo Allah madaukakin sarki ya gashe da mu idan ba manta ba mun kwana akan aya ta tara, fadin Allah madaukakin sarki ربنا وضعت فيهم رسولا لم فاكر قرارا ولا أنا آية بل بالتاني كم دورة إن شاء الله فليتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم idan ba manta ba mun fara tattauna wannan aya a darasin da ya gabata a jiya lokaci ya kure mana da aka kafin mu ci gaba da bayanan wannan aya insha Allah za mu bibi tambayoyi da aka rubuto a jiya a cikin tambayoyin akwai mai tambayan da ya tambaya game da cewa mun yi bayani akan a ah, annabi ibrahim alaihi salam malaika jibril ne ya umarce shi ya tsinci wasu kwani ko kuma ya mika mishi ya jefi shaidanin da ya rinka bayyana musu ko a lokacin da ake nuna mishi wuraren aikin haji ya ce to me ingancin wanda ake cewa kuma a lokacin da annabi ismail ko ibrahim zai je yanka yanka ismail a lokacin ne ya rinka zuwa yana ainihin wato a kokarin ya sa musu a shakku shine sai ya rika daukan dutse yana jefawa a idan ba kuma ta ba ko a wannan din da muka karanta muka ce waɗannan shi ne da malamai ne suke badawa ina fata an gane da aka tabbatar da shi sai in ya zo ne a Qur'ani ko ingantacciyar sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga labarai ne aka samo a bakin malumma wasu ma a cikin Isra'iliyat ne an gane wannan da ko da aka ba wai ana kawo su ne a bisa wato tabbas cewa haka abin ya kasance ba sai mu ce wallahu a'lam Allah ya sa mu dace ah, mai tambaya na gaba kuma yana magana akan cewa ah, bambancin tarawi da tahajjud ina ji wannan mun yi bayani a kwanaki ko yawwa to insha Allah sai ka saurari ah, tattaunawa da muka yi a baya sai kuma wanda yake cewa wai da gaske ne takalman annabi ya fi kowa ne ko komai in ma san magana ke ko to Allah ya kyauta abin da ya kamata mu sani ne na farko dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya iya tuna cewa babu wanda ya san matsayinsa da falalansa sai da Allah madaukakin sarki ya bayyana da kansa da haka matsayin manzon Allah ko wato a darajarsa ba wai mutane ne kawai suka ɗora mushi ba a Allah ne ya zaɓe shi kuma ya ba shi waɗannan matsayi don haka abin da Allah ya faɗi game da shi ko shi manzan Allah ya ba da labari game da kansa shine kawai abin dogaro ina fatan da an gane da haka duk yadda ka kai ga san wato ka bai wa manzan Allah wani daraja ko ka ba shi wani matsayi sai ka kirkiro da kanka wannan ba za a iya tabbatar da shi ba jama'a gane wannan da ko Ya haka mu dawo kan da su da ake ta ce ce ku a kan takalmin manzon Allah ya fi kowa abu na farko da za a ce shine idan takalmin shi ya fi kowa da ya kara maka to ina takalmin me za ka yi da takalmin yanzu Allah sa ko fahimta a kaddara takalmin shi ya fi komai eh, me za ka yi ko yanzu kai sai mu ko mun fahimta jama'a kaga wannan ba wani abu da ya tsara maka na yi wato yawan ibadodinka ko wani aikinka na samun lada da ka ji shi manzan Allah da ya fi maka zama lafiya da ma gano ne tun da har takalmin shi ya fi kowa to kenan shi ya kai matsayin komai naka kai koyi da shi amma abin da zai baka mamaki masu waɗannan kurarin da wannan cika bakin ba fa da gaske manzan Allah fa ya ne su ba yawa <laughs> an gano da ke ko abin da zai baka mamaki su waɗannan miyagun nan da suke ta wannan cika bakin ba cikin su ne wani ne ce sun annabi ya zai hana su maulidi za su taka wuyan annabi ba har za su zo da suna wani barazana wai a an ce a takalma annabi da hukuma ba su yi ta wani kamman mamaki suna ta wani kurari kamar da gaske kake ce ba a san su ba ba su ne suke zuwa suke cewa wani shirin su ya fi annabi ba kai shi ne ma annabi da haka duk abin da ya ce in annabi ya faɗi saɓanin shi annabi bai isa ba shi wannan hasin san matsayin annabi hasin san darajar shi ko da yaya za a zo ana ana ta aiwata da hankalin mutane sannan da kuke faɗa haka sunan manzan Allah guda nawa kuke karantarwa kuke kuma kun san baki cewa sai an yi aiki da sunan nan gashi saboda daga manzan Allah ne wanda ya faɗa da baki ko ya aikata a aikace ko kuma ya ga wani daga cikin sabon shi na yi kuka yi aiki da shi ina sunan da tare da su? a shi ka gaba da gaske ne abin da ake faɗa ce wata manufa ce yawwa jama'a gane wannan da kyau ko ana son a harbi an fake ne da guduma ana harbin sassana zama an yi ko? wai suna son su nuna wa mutane in baka yadda takalmin shi ya fi kowa buto ba ka kaunar annabi ta ba daga na ake gane kaunar annabi ba kuma wannan kaunan ku kusa yi in shi shi Allah da ya aiko annabi ta wata hanya ya ce za a tabbatar da kaunar annabi kun in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni idan da gaske kuna son Allah sai Allah ya ce ku bi manzon Allah su wane ne masu ainihin wato jan ido da ainihin wato kada akan ainihin aiki da sunan manzon Allah ku ne ai ba ba ku bane ba akan abin da ya ma ake rikici da ku da ku kirkiro addini ku kara akan na manzon Allah a ce ba daidai bane kuma ku ce ku yi haka za ku yi ku nuna mana kun bi mu sani rage takalmin shi domin eh, shi muka dangare da shi ba takalmin shi ba da shi da takalmin shi ya koni domin eh, mun ce shi muka rike ku kuka ku rike takalmi wa yake yi da gaskiya a cikin ayyul fariqain haqqu bil amn kuma mun gane wannan da ko? da haka idan mutum ya gane cewa zai da wani hujja da zai kare abin da yake a kai sai ya karare marare mai irin wannan to da yake jahilai an san su ba karatu suke fahimta ba ba kuma hujja su suke nema ba sai su ɗauka da gaske ne da aka ce waɗannan sun ce a kalma a ɗauke su kowa ba to ba sa san annabi shi ke nan sai a rudar da su su wannan ba shi da hawar gaskiyar ba idan da gaske laukana hubbuka sadiqa la ata'tahu in da gaske kike kaunar manzon Allah a daka rika koyi da manzon Allah a fitiranka kai kama da manzon Allah a fuskanka a kamanceceniyarka kai kama da manzon Allah sallarka yi irin ta manzon Allah azuminka kai koyi da manzon Allah aikin haji yi koyi da manzon Allah to kai ne hakikatan mushibbu rasul sallallahu alaihi wasallam sahabban manzo Allah da suka samu matsayin da suka samu saboda biyayyar da suka mishi da Allah ya sifanta ka a cikin alkur'ani Allah ya ce Allah ya ce Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من A ورضوانا أرانا تاشع القيامة وأن ذات تيجا الندامة da Allah ya bamu labari me zai sa nadama ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اشتقت مع الرسول سبيلا zai ce kai kai shi wallahi ya ci bin tabarkin manzon Allah kaga da yadda cewa takalmin suna da daraja Allah ya ce za su ci ba ba shi bane so in takalmin na da daraja ko wani abu ya taba manzon Allah na da daraja to shi ne takalmin da mai kayan da mai komai ya ci waɗannan abubuwan daraja za ka ku kai koyi da shi shi kenan a tsaya a jayayya a kan matsayin takalmin shi kuma kamar kiran da Allah ya haɗa ka da takalmi kuma mun da wannan da ko to akwai wasu abubuwa wanda asalin kuka lura mu ba ma tsayawa muna biyewa abin hayaniya da ake yi a kai amma muna cikin karatu muka zo kan abin to sai mu dan tsaya mu harka shi wannan ba da aika ba ba da ba da wannan ba fil kifaya ma tana kuma tanda wa insha Allah Allah ya sa mu dace kamar yadda muka ji Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ba mu labarin abinda annabin Allah annabi Ibrahim khalilullahi alaihi salam ya rika roƙa na addu'a da Allah madaukakin sarki ya umarce shi cewa ya sake saja ginin Ka'aba kuma ya ainihin kira mutane zuwa da ibada na aikin hajji a wannan waje to sai ci gaba da roƙon Allah da shi da ɗansa yana cewa rabbana wab'ath fihim rasula ya ubangijinmu ka aika wato manzo a cikin su kaga wannan yake ƙara gaskata kamar da muka faɗi a baya zuriyar da suke yi wa addu'a a baya su ne al'ummar larabawa domin shi sa suke kebata cewa a cikin su ya Allah ka da ainihin wato manzo kamar da muka ce Allah ya riga ya mushi a akan manzanci ne a cikin wato gidan Ishaq shi sa wannan ma ya bada hankali wajen yin addu'a ta musamman kuma ya tabbata Allah ya karba addu'a shi ina fata an gane mai da annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake cewa ana da'awatu abi ibrahim ni ne addu'an nan da annabi ibrahim ya kai cewa Allah ya tayar da manzo a cikin waɗannan wato kabilan larabawa to ni ne manzon da Allah ya tayar jama'a gane wannan ke ko yatlu alaihim ayati wanda zai rika karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma sannan zai tsaya karantar da su littafi da kuma al-hikma. to anan ne inda muka ce za mu tsaya mu ɗanyi tsokaci ko zai karantar da su al-kitaba. menene wannan alkitab da manzon Allah zai karantar da al'ummansa shine alqur'ani kaulan wahida babu wanda yake kokonto akan cewa wannan alqur'ani to sai Allah yake ba qur'ani kadai ba wal hikma kuma zai karantar da su hikima to ake nufi da hikima nan dole dai akwai wani abu da ake nufi wanda ba qur'ani ba sannan idan har aka ce zai karantar da su alqur'ani da kuma wata aba mai suna hikima yana a ce ba qur'ani kadai manzon Allah ya zo da shi ba ya zo da qur'ani da wani abu to menene wannan abun sai mu koma shi Allah da ya bamu labari ko shi manzon Allah da aka aiko ya ce mana to ga ɗaya abin kuma an gane wannan da ke ko da haka cewa wai qur'ani kadai ne abin da za a bautawa Allah da shi babu kasan da ya kai wannan gaba. kasa ce bayyana ta wanda babu an yi wato kokonto akan fatan duwar da yake akai shi yasa alkhairin Allah ya kai ga babban malamin Professor Muhammad Sani Umar Rijiyar a wannan Ramadan din akan abin da ya rinka aika sakon fi shi kenan yana da wani ɗabi'a a duk watan Ramadan a kowace rana bayan an yi tafsiri an karantar da al'umma an yi wa'azozi an hau mimbari an yi kutuba sai kuma ya aika da sako a rubuce wanda zai nasa aikawa a kulli yaumi yana sa musu ramadaniya sunan sisilar kenan to topic ɗin da ake tattaunawa a cikin wannan an yi wato a rubuce-rubuce a wannan shekarar shine alkur'ani zalla ko wa manzan Allah taken su kenan da gaske ne da wanda ake cewa alqur'ani zalla ko ko a kokarin wa manzan Allah ne aka fake cewa alqur'ani zalla to kana bukatan ka je ka biyo silsilan waɗannan rubutun rubutun from day one na Ramadan tun daga ranar farko da aka fara Ramadan mana yake aikawa da waɗannan safo da aka zuwa yau dinnan da azumi yake ashirin da uku ko to malam ya gama rubuta sako na ashirin da uku sai zuwa an jima za a saki na ashirin da uku din amma yanzu an saki zuwa na ashirin da biyu kana buƙatar ka je ka rinka bi kana karantawa malam ya ɗauko bayani ne game da me ake nufi da shari'a masu kuna?" shari'ar musulunci shine ka bi addinin da Allah ya aiko wannan addinin kuma Allah ya aiko manzon Allah ne ya zo ya bayanin addini to da me Allah ya aiko manzon ya yi wa al'umma bayani shine da shari'a shari'ar nan kuma ya kunshi alkitab wa sunna kuma an gane wannan da ko da haka jin Allah da jin manzon Allah shi zai tabbatar da kai akan wannan addini saboda abin da Allah yake kenan qul atiu Allah wa atiu rasul ku ji Allah ku ji manzon Allah kuma an gane wannan da ko wanda ya kauda kai to fa inna ma ala rasuli an balagul mubin ba abin da manzon zai yi sai dai isar da abin da aka aiko shi ya to idan kana son ka ga menene tarihin waɗannan 'yan da'awar cewa ƙur'ani zalla ɗan ƙala ƙato ko ka ce musu ƴan katsi ne jama'a gane wannan mu'tazila asalin wannan shine sunan yankansu a wajen malaman al-milal wal kisal ina fatan jama'a gane to sai fara ɗauko tarihi daga ina aka fara wannan aƙidar aka su wane ne jagororin wannan aƙidar me ya karfi suka fara wannan da'awar mamakin Allah na san insha Allah ƙarshe malam zai biye mana aikin juya rubuce-rubucen da ya koma littafi saboda ya yi hakan a baya da kotu anawin da ya ɗauka ya rubutu a kansa a baya wanda daga baya ya ga bukatar ya maida su lissafi wannan ma muna fara insha Allah malam zai maida mana su littafi kamar misali al'ulama ar-rabbaniyyu wanda ya rubuta game da malaman Allah ko malanta na gari ina fata an gane to malam kamar yadda na fara wani ishara zai kokarin ya kawo bayanin ne ake nufi da musulunci yaya ake gane bautan Allah bauta na gaskiya ta hanyar jin Allah da jin manzon Allah jin Allah kuwa ya kunshi ka ji abin da aka saukar wa manzon Allah na littafin Allah wato alkur'ani to shi wannan alqur'ani kuwa manzon Allah an ba shi ne ya zai wa mutane bayani shi Allah yake wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun aiko maka da bayanai ne na hikima domin kai wa mutane sharhin wancan sakon alqur'ani to kenan waɗannan sakon hikima a ina za a ji a cikin qur'ani kuma ya zama ya zama rikice kenan tunda qur'anin aka aiko aka ce kai musu bayanin wannan ko a ina za a ji bayanin wannan a cikin wannan din jama'a Allah ya sa kuna fahimta kenan bayani yana nan a wani waje kunshe to wannan shine suke cikin sunnar sa wanda manzon Allah ya yi aikin bayanin alkur'ani da aka saukar mushi a cikin shekaru ashirin da uku sahabbansa mutanen arziki da muka fara ishara a kansa a wancan ayar da Allah yake musu wallazina ma'ahu ashiddahu 'alal kuffari suka yi aikin koyo mana bayanin addinin complete ba tare da sun yi mana yi wato muguntar rage wani abu ba ba abin da annabi ya bayani na alkur'ani a cikin bayanansa wanda sun kunshi maganganunsa sun kunshi ayyukan da ya rinka yi a aikace suna gani sannan sun kunshi abin da su ma suka rinka yi annabi ce wannan ba daidai ba ne wannan ne daidai dukkan waɗannan ana kiransa sunna kana buƙatar ka je ka san me ce sunna a bakin malaman sunna amma kana ɗan bid'a ka ya ma'aikatan sunna dole ka kafa gane me ake cewa yaran ma ba za ka fahimta ba dole sai sun yi maka bayanin yaran kamar sai ne yanzu ka je ka samu likitoci da masu karatun hada-hadan magani na zamani wanda su ake ce musu a pharmacist idan suka je suna wani yare tsakanin likita ya ce wani zai da lafiya sai wasu da gwalgwalo ya ce ka kai ma wancan ba da gwalgwaro ke yi ba da gwalgwaro da kai a wajenka saboda kai yi ne ina fata an fahimta da ka kai ma wancan da gwalgwaro shi zai gane karafi ne ko haka ilimin sunna malaman sunna suka santa da haka kai jami'i in ka ga shi a rubuce ba za ka fahimci ne ake cewa ba sai ka same shi sun yi maka bayanin ne ake cewa a ciki idan ka je ka koyi luganka a jami'ar Ahmadu Bello ko ka tsallaka ka je Misra an koya masa lugan larabci ka ga ya ka je wata jami'a can Kano an yi tuwatuwa an dan aka ce ka iya ka zama profesa kana ta a cikin kahon kwalliya. shi ya san me muke cewa ku fahimta ba wannan magana sako ne shi ya gane in kuma ya mutu yanzu ya mutu, mu fito da abin karara jama'a gane wannan da kyau ko me yasa bai tsaya nan kan a ba shi profesa ba sai gudu can da dalili ko mun san da dalilin Zama a gane wannan da ko shi yasa ana kunta mishi aka ce ya samu shi ya gudu yake fita to shine ya je can yake ta wannan bandan bandan sa jama'a gane wannan da ko dan haka duk abin da ka sani a lugar larabci wallahi har yanzu sunan ka jahili in ka shigo fannin malaman hadisi saboda baka baka karanci wannan fagen ba duk yadda ka a ilimin tuki na mota da babban mota da karami ka kai kaya Legas ka je a Bakaliki ka je duburi ba inda baka tuka mota ka je ba wannan kwarewar naka mu shekara da shekaru zai ka dama yau a buɗe maka jirgin sama a ka shiga ka tuka tsakani da Allah amma ba shi ma abin hawa ne kuma shi ma tukawa ake yi haka shi ma ana tukawa ma ba ga ana hira ba kamar mota da za ka da attention ba haka bane ya ce to wannan an ya fi sauki kawai tattaunawa za ka yi ka shiga to biyan da zai hau sai a ce ku shiga da alwala sallah ce a ko mun ga wala abin da yake yi kenan a wannan mimbari da yake kira da sunan wani mimbarin da yake karantar da addini da ka rika yi wa mutane bayanin nahau da farko da maganan kufiyuna da na basaruyuna da ya ci makarfin addini wallahi kwatai ta faɗin jayayen da suke yi waɗannan sun ce ah, anna yana cikin harfin nasba waɗannan sun ce ba su yarda ba to wannan da ke sai kai bayani a duk ƙanshin ilimin abin da ka koya in ya tabbata amma ka shiga fajar da baka koya ba baka san ta ba dole ka shiri ta sai sa yara ƙanana ne da suke koyan ilimin suke ganin wallan shi jama'a an gane wannan da ke ko to kuma wannan sai ke buɗe kofa waɗannan mafarnata shi yasa har aka samu tsaya su rinka jinjina shi shi ma da waɗancan cewa ai yana ƙaryata hadisi a halin tabbas wanda zai yi insafi ba zai ce musu yana ƙaryata hadisi ba amma yana yi wa hadisan shigan tsawara. ina fatan jama'a an gane to bambancin ku ba yawa da waɗancan nan inda kai ma za ka zo kan wani hadisi tabbatacce ka kasa fahimtar shi da haka ka ƙaryata shi to su ma wa'ancan gaba ɗaya suke ƙaryatawa jama'a kun ta ko da haka malam sai ya bayani game da cewa wannan littafi da Allah ya saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah ya yi wa sahabbai bayanin wannan littafin to bayanan ne suke a cikin sunna sai fito da cewa bayanan kuma sun kunshi maganganunsa yana za ka suna cewa sunnar manzon Allah akwai sunna kauliya akwai sunna fi'iliya akwai sunna takaririya to duk waɗannan idan aka tattara su su suke haɗa ma'anan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma jama'a ana ganewa ko da haka malai ya ci gaba da bayani game da irin kwazon da sahabbai suka yi wajen isar da wannan amana na karantar da su da manzon Allah ya yi ba su mana ƙauro ba ba su kasa a gwiwa ba suka rinka yawo kasa kasa gari gari saboda su je su isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma suka karantar da al'umma wannan ilimi to malamai suka rinka tasowa a kowane zamani domin su zama su ne wakilan manzon Allah wajen kare maganganun nan nasa da haka babu wani magana da annabi ya faɗi sai da malaman da suka yi aiki a wannan fannin suka iya tabbatar da cewa wannan maganar daga manzon Allah ne wannan kuma wani matsiyacin matsaryaci shi ya faɗe ya yace wai annabi ne sai da suka bambance suka gano su da haka babu wani zamani sai da Allah ya tazo da wasu zakakurai waɗanda suka san wannan fannin da haka wani lokacin idan suka zauna daga jin magana za ka ji sun fara sigar shi zai fara tashi suna sansanin cewa kai wannan ba irin a annabi bai kai ba ta ganin ko yaro idan ya saba da mahaifin shi akwai sakon da in aka kawo mishi sai ke kawo wannan ba ba wai faɗa ba amma ba bai tambayi ba ba amma daga duk irin sakon zai ga cewa kai wannan ba sakon ba ba ne kuma an gano wannan ko me yasa saboda ƙwarewa da yayi da sanin shirin salon maganar mahaifinsu da irin ɗabi'unsa da abubuwan da yake so da abubuwan da baya so to haka waɗannan malaman magana kawai da sun ji a karan farko ba za su karyata ba amma za su ce muna jin akwai ɗanɗanon wannan ba irin zalaƙan harshen manzon Allah bane dan a cikin maganar ma da zarar an ji gwaranci ba ga wannan ba na annabi bane saboda shi manzon Allah kan fare nan balarabe ne ai mun karanta su jira shi ana mun ji in yazo yadda ya zama karatun shi na larabci authentic karatu ne da haka da zarar wani ya zo ya ce wai annabi ya ce la salata li jaril masjidi illa fil masjidi ya ce kai wannan akwai garanti a larabcin nan amma ya kai da ba balarabe ba kuma ba malamin hadisi ba baka ji garantin ba to haka wancan ma yake yanzu wannan karatun da da aka yi ko inda shi ne zai ce sadaqa rasulul karim zai ce annabi ya faɗa amma wanda ya yi larabci irin wannan ba dan ku ji abin wai la salata babu sallah lijarin masjidi ga makwabcin wani masallaci shine al'alifu da lam da yake sai suka ce illa fil masjidi ce in a wannan masallacin ya sallah har yanzu da mai fasara wasu kuma su ne na fasara ba har yanzu to wannan fito muku da shi muku fashin baki malaman hadisi sai suka gano abinda wannan magana yake hukuntawa fa da aka ce makwabcin wannan masallacin zai da sallah a cikin da ya sallah a duniya illa fil masjidi sai in a wannan masallacin ya sallah yana ya dai maka aikin haji in ya sallah kan bai da sallah don girman Allah na zai wannan gwaranci amma ta ji baka ji gwaranci ba zai zura kai maka bayani to haka wancan ma yanzu duk koyon larabci shi ba zai fahimci wannan ba sai da ya ji wannan shari'a kuma an fahimta ko to daga haka sai ka ji malama hadisi ya ce kai wannan magana hanya annabi zai faɗa ai ko ana bincikawa sai a ga wani da kurgumin makaryaci a hanyar labarin sai a ji a shi kirkira wai wani ne yake son ya kwaɗaitar da falalan mutane su rinka sallah a masallaci kawai sai ya kirkiri wannan magana sai ce bari ya ce annabi ya ce don mutane su ɗauka da gaske shi ne hama sai ya dingira wa annabi wallahi babu wani magana ƙarya ko da wani mai rauni ya faɗa a kan manzon Allah sai da malaman hadisi suka tantance shi da aka sun san na annabi sun san wanda ba na annabi ba Sai sa in ka ji sun ce hadisi kaza sahihi ne ya tabbata daga annabi to ka ce kamar yadda ka san yau ranar yau da ya fito ranar lahadi ne ko ba ka kokonto ka ce wannan magana annabi ya faɗa ina fatan jama'a an gane to aikin ba na ragaje bane jama'a za ka kaji profesa a ilimin hadisi kaji yake wannan tattaunawa duk wannan shimfiɗa ne yake yi zai yi bayani game da masu da'awar qur'ani zalla ko ko bidirewa manzon Allah jama'an gane wannan da ke ko da haka malam ya ci gaba ya ce waɗannan sahabbai yardaddun Allah ne bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shekara sha ɗaya bayan hijira sahabbai sun ci gaba da yaɗa addinin musulunci a ko'ina kuma abin da suke karantarwa shine abin da annabi ya zo da shi na wa'ayi daga Allah alqur'ani da kuma bayanan da ya mutu na hikima da suke cikin sunna da haka qur'ani da sunna sahabbai suka rinka wa'azi da shi to abin da zaka ce ta ina aka fara wannan da'awar fatar cewa qur'ani dalla kaga dai ba cikin sahabbai aka samu wannan ba sahabbai ba su karantar da almajiransu ba to malam zai kai mu zuwa inda tarihi ya fara insha Allah kuma za mu ji shi duk da kai za mu kawo su da haka sai malam yace da hasken alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka haskaka zukatan al'ummar duniya baki daya haka ne ko ba haka bane duk inda sahabbai suka je to waɗannan da shine abin da suke haskaka zukatan duk wani wanda yake cikin duhun kafirci da duhun jahilci da duhun fata sai gano ab to wai da hauka ya da ya yake bin wannan addinin ga addinin gaskiya domin addinin musulunci ya fi komai saukin fahimta da an yi masa bayani shi ta yes of course wannan ya dace da common sense amma ta abin da ba musulunci ba ko wallahi za ka ga fandarewa ake mishi baka je wani dan fim ba zai gudo fito ba ya rabi wa arnin ƙasar nan da na ma kasashen waje kowa sai da ya raina kanshi da yake a musulunce ke bayani sai kuma yake ganin haka ne ba hatta su waɗanda suke ba musulman ba to haka addinin musulunci ba abin da yake a cikin sai bayani da ya dace da hankali in dai hankali ne na mai hankali to bayanan da ke cikin addini ya dace da kwakwalwanka Allah ya sa mu dace malam ya ce Allah ya yi bayani a bayanin waɗannan al'ummu masu daraja da girman da girma inda yake cewa wato magabata kuwa na farko daga cikin masu hijira ayan wasabiqun al na ne fassara min al-muhajirin wal zuwa karshe to da malam ya zo wato a bayan wannan sai ya ce menene matsayin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shari'ar musulunci ya kamata ka san matsayin sunna daga masu inkarin sunna ina fatan jama'a an gane ya fara da cewa kamar yadda mutum ba zai taba zama musulmi ba har sai ya yarda cewa Muhammadu manzon Allah ne haka ne ko ba haka ba daga cikin shar'an ka zama musulmi sai ka ce la ilaha illallah Muhammadu rasulullah to Muhammadu rasulullah ka ba zai taba cika ba sai ka jamsu da sunnar manzon Allah domin ai manzon Allah da ya zo ba ya zo ne kawai kamar wani sandararren ice ba aka gan shi kuma kawai sai ya da baya a'a ya yi bayanai haka ne ko ba haka ba ya yi abubuwa a aikace haka ne ko ba haka ba sannan ya tabbatar da wasu abubuwa da yadda ake yi a ɗabi'a ko al'ada ko wasu rayuwa kuma wasu ya gani ya ce a daina su duk waɗannan bayanan tsakani da Allah ya lafi duk ba a bukatar su annabi ya zo ya ɓata lokacin shi shekarun shi biyu ya sa yi bayani a inda Qur'anin zai wadatar to da Allah zai saukar da Qur'ani ne kawai akan wani bishiya yake duk wanda yake son koyi musulunci zai dauki littafin ta ya karanta ya fahimta to shi ne waɗannan matattun tun daga asalin uwa da ubansu a wannan ƙasa wanda shi ma prostration ne kai ke zuwa ga wannan aƙidar fata za mu zo kan shi shi ne wanda kaji ake cewa ɗan dingi ɗaya daga cin dingi ka akwai gunguma gunguma bala'i a wajen yawa an gano wannan da ko mutum ne wanda ya taso cikin tafarkin malamai da suke da'awar addinin sunna kawai da ya samu matsalar shi ma bai samu shugabanci ba sai ya falle shi da ba dawa jiganati wa'azin da da yake da sunnan manzon Allah sai da yake kai sunan ma duk ƙarya ne kaga wannan da gidanki kaga ba addini yake karantarwa ba saboda haushin wani zai sa ya zai ce to ga ma addinin gaskiya a da kan addinin karya ke karantarwa an shi addini ba da hamasa ake karantar da shi ba kun fahimta jama'a kamar yadda jama'a sun da muke karantarwa da muke zuwa muke bayanin ayar alkur'ani da sunna muna cewa da addinin gaskiya ga kaza yau sai wani ya ya ba mu haushi sai mu ce duk abin da muka faɗa din na dama ƙarya ne Sai me kake son a fahimta ne tsakani da Allah to abin da ya faru da Usman dan gungu kenan ba da yana ta aiko da gunguma gunguma abubuwan shi ranar yanar midiya ya tana ɗaukawa Allah su kyauta ya ka imaninka da manzan Allah to wannan ya ainihin haɗa da cewa ka yi imani da hadisan manzan Allah idan aka ce hadisan shi su ne bayanan da yi yawa an gane wannan da ke ko malami ne aka aiko shi zai karantar da mathematics a makaranta sai aka haɗa shi da textbook wanda aka rubuta yake farantar da tafi gaba da tafi gaba da tafi gaba da Allah in ya shigo ajin hoton kawai zai nuna wa mutane cewa to topic number one ku kalla ba zai yi bayani ba da duk waɗannan bayanan nashi a banza ba ku fahimta abin da waɗannan da ke da'awar wannan addini suke cewa ke nan ba game da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai ji Allah da kanshi yace annabin da zamu tayar a cikin su kuma Allah ya tayar zai zo ya karantar da su ayoyin Allah kuma ya karantar da su sannan zai sanar da su littafin Allah ya sanar da su kuma zai sanar da su hikimomi shine sunnar da kuma biya sana don ka ce kana aiki da alqur'ani to wannan maganar da ƙur'ani ya yi ina ka ajiye ta ko yanzu hikiman nan da aka ce zai karantar ba ta annaban ake yi ba tsaka ake nufi don yanzu duk wanda zai zai jawo mata aya ya ce shi iya abinda ayar nan ya faɗa shi zai aiki da shi shi ya yi imani ne da ƙur'ani. ka tambaye shi ka ce to bayanan da yake yi na wannan aya a ina ya samu bayanan dan yanzu shi yake bayanin da kai ba cikin qur'ani ne abin da yake bayani ba sai ka ce mai to waɗannan bayanan ba sai ya ce a ah, ai wani dan ka fahimci qur'ani ne <laughs> asalin tuka da warwara asalin shi kuwa sai ka duk wanda yake da ko da adina wayewa na addini da fahimtar sunna wallahi ya san waɗannan wata ne kawai Allah ya kyauta malam yake sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana nufin ingantattun hadisai waɗanda suka kunshi maganganunsa da ayyukansa da abubuwan da sahabbansa suka aikata a gabansa ya amince da su wannan shi ake nufi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan har ila yau yake sunna ta kunshi tarihin rayuwarsa rayuwar manzon Allah da kanta sunna ce ina fata an gane da kuma halayensa masu kyau da ya rinka nunawa sai sa za ka ji wasu wani lokacin bai labarin da jikin shi kawai za su bada sai zama darasi gare ni a ce manzon Allah yana da murmushi baya fushi baya ainihin wato ɗaga murya to wannan duk labarin da ake baka ko ana cewa wai sai ma ka zama irin shi ko mun fahimta jama'a Allah ya sa mu dace sannan da kyakkyawar mu'amalarsa haka nan ta hada da sifofinsa na halitta baki ɗaya waɗannan su ake cewa sunna sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun fahimci cewa matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam a musulunci to ba daidai yake da na kowa ba irin mutum a duniya Ta ji wannan shine matsayin manzon Allah mu a wurin mu'alu manzon Allah ba kamar kowa yake ba shi yasa komai na muka ce shi irin nashi ma za mu sallah wannan da yayi sai mu ce to irin sallan shi da irin mu mana za mu yi jama'a gane wannan ke ko duk abin da ba a samu daga manzon Allah ba sai ka ga sai mu bujire shi jama'a ana fahimta ko da aka sai ce wannan shine dalilin da yasa sahabban annabi suka sanya idanuwansa a kansa duk da annabi ya zo yake wani aiki ko sahabbai sai su sa ido wai suna son su ga yaya yake yi dan ya tabbata ga Allah idan kana jin yadda sahabbai sun yi bani labarin sallar manzon Allah abin su ya tsorata ka za ka ce wai to su sahabban nan ya suke yi idan annabi ya sujuda ba, sai sun leƙa sun gano mata da ya aza hannayen shi ya yayi da yatsun hannu ya gwaza su ne haka kamar mai dakuwa ko ya tsane su ya miƙar da su sannan ya aza su ne a kan fuska ko ko a gefen kunnuwa ko ko a sheki da kafaɗinsa waɗannan sahabban abin wasa ne da kuma duk wannan kwakule-kwakulen da suke yi saboda ne don su baya ‘yan baya labari cewa ta yadda annabi yake da kuma wallahi duk sai da suka iya da wannan amana ba su bar kowai ba sai da suke bayani ta iya cewa da aika bai sunnonin waje kawai suke gani ba su ga sunnonin cikin gida ba sai Allah ya haɗa shi da matan albarka irin uwayen rai su ma ba wani labari cikin gida sai da suka ba mu labari kai labarin da kai a matsayinka na mutum in an faɗe shi abun kunya ne shi na manzo Allah aka ba da labarin shi karatu ne sai yanzu ka fito ka ce mana kana wanka da matanka kai da zai za a kalle ka yanzu nan ka fita wane kai amma sai ka ji sun ce sun yi wanka da manzan Allah kuma sai ka ji abin ya burge ka haka ne kowa haka bane karatu ke nan da cikin gida ki ce masa manzan Allah har aikace aikacen cikin gida yana taya iyalansa kai ka zo ka ce mana kayan taya matarka da jaje ya ce maka mata hajja amma ka ji na wanda ana faɗi kowa ya ce sallallahu alaihi wa sallam saboda na shi karatu ne jama'a ana fahimta ko malai ce wannan shine dalilin da yasa sahabban nan suka sanya idanuwansu a kansa suka rika lura da la'akari da duk wani motsi nasa da zai yi suka rika bibiyar faɗi a faɗi tashinsa da kullum tun daga lokacin da zai farka daga bacci sai sahabbai sun ba mu labari Allah dan Abbas yace tun da dadewa yace Allah Allah ya sa wata rana ya samu dalilin da zai sa ya fiye ga me da yake cikin gani Kamar shi ba ɗan gida bane wata rana ko ne sai aka aiko shi gidan manzan Allah da ya tashi yin sa'a sai zan annabi baya nan kuma annabi sai bai dawo da wuri ba har sai da dare ya nisa can annabi ya shigo kuma sai ya dace ɗakin matan da yake nan ne aka aiko ibnu abbas manzo Allah zai ga wani sabon yaro a daji a wannan kuma da ina kace ai kuna Abbas ne an aiko shi tun dazu da yamma yayi ta jira za ka dawo za ka dawo shine yanzu dama sako ne to bari ya baka sako ya koma gida ne yake a ai gari yayi a bari kawai kwana yake dama bai bacci ba yake murna murna kamar ka ce a haudo yake a cikin shi jama'a gairar wannan da ke ko shi ke ne yake a kan gadon da manzon Allah ya kwanta su su mazan Allah sai suka kwanta a faɗin gadar shi kuma sai aka kwantar da shi a bawon gadar da haka annabi da iyali shi ya kwance shi kuma sai ya sa kai daga can inda kansa yake sai ya miƙe ta sai ce sai ya rufe ido kamar yana wasu amma yana sassa ido ne ga me annabi yake yi ce kamar ko yadda ya zata ce can ba a yi nisa ba sai ga sai manzon Allah ya miƙe daga bacci sai fara ainihin wato wasu zikirori da karanta ayoyin alkur'ani yace wani salka da ya rataya da yake ɗauke da ruwa sai na ga ya je wajen salkan sai ya alola sama sama dama maza Allah ko da yake cikin tsarki yake da haka yanzu da yake bukatar jaddadawa ba sai ya ta farara ruwa ba kawai shafa da ɗan jaddade da alolar yake sai annabi ya zo zai fara sallah yake ni kuma sai na tashi irin kamar Buƙata ya tada ni din nan ina dan haka ina dan mutsairo mm, yace amma ina tare yake har sai da annabi ya kama kunni na yana dan murzawa haka wai bacci ya sake ni yace da da annabi ya ga na miƙe ya ga ina sha'awar ni tsaya kusa da shi yace sai ya fara sallar shi bai hana ni ba yace sai na zo na tsaya bangaren hannun shi na hagu sai annabi ya jafa kaina ya jawo ni ta baya ya zagaye da dama ga karatu na farko in za ku sallar jama'a kai da mutum ɗaya to kai liman kai ne a hagu mamu a dama za a aje shi da Allah in ba da ya ga wannan karatun bai dana mu da wannan labarin Imam Bukhari sai da ya kafa hadisi baji akan wannan yace babu yaminil masjidi wal imani babin da zai karatu game da in mutane na da yawa to ta ina za su fara sabu ta daman masallaci sannan idan mutane su biyu ne ina mamu zai tsaya ta daman liman sai kafa babi akai sai kawo wannan hadisi ibn ba. kuma an gane wannan ya ce manzon Allah ya ci gaba da sallah na ci gaba da kaza da kaza da kaza kaga duk wannan karatu ne wai dan dai fitar da labarin yaya annabi ya rayu ga al'umma duk wannan karatun sai ta sai ta shafi babu a tutan ba amfani tsakani da Allah jama'a haka wannan da'awar ba wanda zai yi kokon cewa da'awar bata ce haka wajibi kai aiki da alkur'ani wajibi ka fahimci me ke cikin alkur'ani ta hanyar sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam gaba da wannan bayanai game da menene sunna har yanzu inda yake cewa duka komai na rayuwar annabi sai da sa suka san ido a kai suka roƙo mana don ya zama mana abun koyi a ramu rayuwar Sabon annabi sun yi kokari matuƙa wajen kiyaye waɗannan sunnoni ba abin da suka rage mu da su malaman farko na wannan al'umma su kuma wanda su suka fara koyar karatu wajen sahabbai bayan wafatin manzon Allah su kuma sai Allah ya sa suka zama na tsatsu suka gane cewa karatun da sahabbai suka koyo din nan idan ba mu tsaya mun na mun koya ba za a samu matsala nan gaba dan nan gaba mu ne za a sa ido a kan duk duniya saboda sabbin za su tsaya. kamar yadda da annabi ya yi wafati sahabbai su ne suka zama fitini wanda duk wanda yake son ya koyi addini wajen sa to mu da muka yi dace muka rayu da su har suke koya mana to mu natsu mu koyi karatun nan ne ta ji aiki. da haka sai Allah ya sa musu nasuwa su ma sai suka koyi karatun kamar yadda ake bukata ba su kasa a guwa ba su ma himman su ba tarjuma duk abin da ake so a koya a koyar sai da suka koya sai da suka koyar su ma ka je da ilimi ya fara gangaro mana ba ka ji yadda tarihin sunan manzon Allah ya zo mana har aka zo aka samu mabarnata sai suka fara bayyana a daidai wannan zamanin na ainihin wato tabi'ai da suka rayu da sahabbai daga nan aka fara samun bidiyoyin addini a cikin musulunci aka fara samun wanda a karan farko suka fara da'awar rafidanci ya ake nufi da rafidanci shine waɗanda suka fara sukan sahabban nan dai da muka ji Allah ya yabe su suka fara cewa ai ba mutanen kirki ba ne saboda ne saboda harkar siyasa da ta dame su suka yi batanci da sahabbai amma Allah ya kare mana mutuncinsu duk batancinsu bai sa an yi wato abin da suka rito daga manzon Allah sun haƙura sun fasa ba to daga nan fa aka fara samun rawati waɗanda kake da ɗan shi'a a yau da haka su ba su da aiki sai ne wa sahabbai sai zagin sai cin mutunci Don girman Allah ɗan uwa masu albarka idan ya tambaye ni in aka ɓata sahabban nan aka ce duk sun lalace addinin da muke yi a yau ina garantar addini ta za mu addinin aka ce babu sahabban nan to su sai suka zo da da'awar su ɓata sahabban nan yasa kaga suke yin addini lalatacce jama'a gano wannan da ke ko ana cikin haka fa to sai wasu batattun su ma suka kunno kai suka ce kai bari mu yi faɗa da waɗannan tun da su sun ce suna zagin sahabbai to mu kuma mu sha ban sahabban amma kuma mun ji su suna yaban ahlul baiti mu kuma bari mu rinka tsinewa ahlul baiti kaga shi da irin wata abin dan gungun masu addini da hamata ba wai da dalili ba tun da ne waɗancan ba sa kan sahabbai to mu muna son tun da suna nan ahlul baiti mu ba ma son su waɗannan su ne nasu ba na wasu daga nan su ma suka kunno kai ana cikin haka ba ba a gama da waɗannan fitintunin ba aka samu wasu hawari jawa su kuma su kuma da suka kunno kai sai suka ce da waɗannan sabai da waɗannan ke zagi da waɗannan ƙalin zai da waɗannan ke zagi da kuɗin masu ƙaunan kowane ɓangare duk kun da <laughs> kun je da musulunci ya fara fuskantar challenge ko to tsakani da Allah duk waɗannan bayanan in ba dan Allah ya tsada wasu gwaraza ba da addinin ya shiga uku waɗanda su suna da fitilla ne na adalci za ka haska komai su kalle su ta inda da ya dace sannan su zo su ruwa ko mana abin da ya inganta duk waɗannan matattun ba iri yadda ka ga waɗannan ƴan zamanin ku masu kafirta musulmai haka duk suka kafirta su suka ce don haka haramun ne ma mu zauna da su a cikin gari dan duk kafirai ne in muka zauna da su za kafircin su zai shafe mu za ka bari mu koma daji sai suka koma daji tambitan zamanin su zuma suka tafi kaga sai ba kan wannan ya ka fara ba tsohon labari suka tafi wani waje da ake kira sirawa Sai yasa kaji ake kiran su alharuriyuna kamar yadda waɗannan ake ce musu yan sardisa haka su matan a watan zamanin jama'a ana cikin wannan ne kuma fa bayan da waɗannan masu zafin bala'in nan suka bayyana su kawai dole ka yadda waɗannan duk kafinta su kaɗai ne musulmai da haka karatun ƙur'ani suke yi ba ƙaƙautawa addini suke yi ba wasa kai ka ɗauka da gaske ne amma tun kafin an yi bai duniya ya labaru Allah ke su hawul alam waɗanda suke da wancan mafarki kuda sa'ul asnan masu ƙananan shekaru ba zan su yara ne waɗannan ma ba haka bane kaga Allah yake idan ka dora karatun Qur'anin ka da nasu sai sai kare na kanka yadda suke kan Qur'ani ba dare ba rana duk abin da ya rufe wasu bace na a yau in suka je suka gan su ce kai waɗannan masu karatun Qur'ani a ce ba musulmi ne ba kan addini suke ba ga su da magoji kullum ga rawani wannan su raba ƙauri suka daina cin abinci ma sai daji saboda tsabar imani jama'a an bauta ne zafin ya yawa da kayi wani abu da tsirin na sabo sai ce ka kafirta da haka suka kafirta gwamnati suka kafirta ma'aikatan gwamnati suka kafirta 'yan sanda talakawan gari ma ba a basu ba sai da aka kafirta kai hatta malaman da ke karanta da abin da ke da suke duk kafirai ne za ka suka rage su kaɗai ne musulmai da haka sake jinin sahabban nan duka ya halatta jinin aliyu ya halatta jinin muawiya ya halatta jinin abu rukun al'asa ya halatta jinin abu musa al'asa ya halatta wannan dogon wani bayani ne ba yanzu ne ma'adin tattaunawa ana cikin wannan fitina ka ga mace tuna yanzu ka bayyana uku ga waɗancan rafida ga waɗannan nawatu ga waɗannan hawari ba ana cikin haka ne kuma sai aka samu wasu sai kuma sun suka ce tunda zafin wa'annan ya yi yawa Allah kuma mai sauƙi ne musulunci mai sauƙi ne addini zai da wani tsanani bari mu kuma mu fito da sanyi sai su kuma suka fito da sanyin tsiya <laughs> da haka su kuma in dai ka ce ka yi imani to duk baran-baraman da kai ba komai ka kafurun Allah zai gafar da mata to ka ji murji a su kuma sai suka kullu ta jama'a kuna ganin yadda ƙasa ke ta ƙara yi yawa ko kuma duk waɗannan suna faɗa ne da waɗanda suka tsayu a kan addinin manzon Allah ai shi ne karatun da annabi yawa sahabbai tun lokacin yana raye sahabbai ba su gane ba sai daga baya annabi ya ce al'umman yahudu da muke labarin a cikin ayoyin nan annabi ya ce sai da suka karkasu har kashi saba'in da ɗaya manzon Allah ya ce al'umman nasara kuwa su da suka tashi karkasuwa sai suka tsara waɗancan dama haka abin yake wanda zai biyo bayan wani sabon abu sai na shi fi na wancan tsanani shi ne ka ba wasu ke cewa barewa ba ke gudu ba idan ka yi rarrafe haka abu ne tun wani shekanki da ka faro ko to wanda zai zo ya koye ka daga baya sai ya wuce ka da haka waɗannan ma suka bayyana suka zama murji'a da irin su ne waɗannan da suka zo da irin waɗannan fata da kaje ake yaɗawa a yau ina fata an gane Allah ya kyauta to ana cikin wannan halin ne fa Zaina waɗancan da waɗannan sai aka samu wasu kuma sai suka ce bari mu zo tsakiya mu haɗu mu rika yin aiki da abin da ya zo kawai a ƙur'ani da daga nan aka samu waɗannan yan qur'ani gida za ka zo ka ji tarihin waye ne gidan waye oga kwata-kwatansu ta yaya ya fara me ya kai ga wannan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah Allah muke roƙo ya ƙara mana ainihin wato fahimtar addini ya ɗora mu akan abin da yake daidai abin da yake so kuma ya yarda da shi dan uwa masu albarka ya haƙuri, ga karatu ya yi karatu ga ruwa ya tsare wa ɗan kada ko sai Allah ya kai mu darasin gobe da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum